أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء wa badu yan uwa da suke sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta takwas a littafin ƙa'idu shi'a al-ithni ashariya su'alin wa jawabun na babban malami Profesa Abdulrahman bin sa'ad ash-shafari Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare shi malam yana bayani yace wa min al yana daga cikin abin da yake mafi raɗaɗi da zafi tilkal ahwa tilkal ahwa'i wa'annan wato in san zuciya hutsatun wato tsari ne kafiratul mambat akwai yan bid'an da zaka ga tsari ne na kafare kafare ne suka tsara su taslitu mata'in sai ne samun dama na masu yin suka ala sunnati wa a akan sunna da waɗanda suke ɗauke da sunna hiza bihim da kuma istili gare su wasu kuriyati bihim da yin ba'a gare su ga an banda kimiyya ta zo yanzu babu yadda za a yi in ka karyata hadisan manzan Allah ka karyata kimiyya mutane nawa ne a baya suke kallon abu huraira sai sai masa makwadaci ne ya ji ya ruwaito hadisin kuda waya za a yi wai ya kirkiri wannan hadisi ne a lokacin saboda mabukaci ne ko abincinsa ya samu matsala dole sai ya san yadda zai da shi annabi ya ce in kuda ya fada cikin abin shan ɗayanku ya nutsar da shi ɗaya fuffukin da yake fadawa akwai cutar ɗaya akwai magani sai suka ce abu huraira ma yi Allah ya isa daga baya sai ga shi kimiyya ta tabbatar da abin da abu hurera ya ruwaito daga ba don allah ba wasu suka miƙa wuya saboda a gurinsu idan annabi ya faɗi magana babu tabbas amma in kimiyya ta tabbatar da abu wannan kuma tabbas ne wata a alaihim kuma samun dama a kan malaman sunna ɗin wa haɗa min a audiyatil batili wannan yana daga cikin mafi yalwar ƙwaruruwa na ɓanna allati ya na halmubtiluna wa'inda masu ɓanna suke kutsawa jiharan naharan a bayyane sannan da ranar kiri da muzu wani ya zo ya ce baki ne ma hadisan annabin bai da su ba har ya ne ina aka ce kaza kaza kaza wani ya zo ya ce ai shi a ina ma aka ce wai in mutum zai yi alola ya fara wanke hannu ya kuskure baki ya shaƙa ruwa ta sai gashi da korona ta zo yanzu da hadisan annabi ne ya zo ya ce a wanke hannu a kuskura baki ai kaza wallahi ba za su yadda ba cewa za su yi karya ne ai kala kato ne ya ce amma ga wani kato ya faɗi yanzu abin da ya dace duk waɗannan maganganun in matsala ta faru mutum ya shawa da hannun hagu ya yi kaza ya kaza tuntuni in ka san addini annabi ya faɗi cikin hadisai sai musulun da wasu gurare ya ka abin bakin ciki ne a ce annabi bai isa ba in ya faɗi magana a gaskata shi wai sai bincike na zamani ya tabbatar da haka sannan mutum zai gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine malam yace wa min aswa tilka a ahwai yana daga cikin mafi munin waɗancan san zuciyan kuma na fasatil mukazzilin al-muktasirin minna wato nafasa wato tofi da ake samu hurawa da ake samu na waɗanda suke masu tabarwa ne masu takaitawa daga cikinmu mu al-muskan za ka ga wanda yake al wanda yake ya yi nauyi akan ce almuskan da ma'anan muskilun da tasarafi aljira mutumin da saboda raunin nukan da aka yi masa ko tashi bai iya yi to za ka iya fatar almuska na bijirahi tasiri alkatimil alhaki za ka iya ganin wanda ya yi nauyi saboda rauni na gajiyawa akan addinin Allah ya ɓoye gaskiya albasir marowaci bai baslil ilmi wanda ya kasa tashi ya karantar da mutane idan kama ikhwanuhu idan yan uwansa suka minki bi nusrati sunna dangane da ya za a su taimaki sunnar manzon Allah yudifu ila taqsirihi sai jingina zuwa ga takasirin sa maradat taqzir rashin lafiya na siya kasantar da abin da suke shi ba bayi zai ba amma saboda rashin lafiya na rauni na ɓoye gaskiya da rashin karantar da ilimi idan kai ka tashi kana yi sai ga na farko ya shekata su na biyu shekarun ka na uku ya za a ce wannan magana ta ilimi ba ta fita a bakin shi ba kai ta fita a bakin ka ta yaya maimakon ya ta baka gudunmawa akan wannan karantar wadda kake da fada da kake da bid'a da yan bida'a wa alara ra'asihim musamman matsalar shi'a sai kaga da shi za zo a ce a yaron nan bisan zaman lafiya eh karatun nan tun kafin ya mun riga shi shiga system karatun nan wanda yake bukatar ya taimake ka saboda wannan rashin lafiyan ya same shi wannan yana daga cikin manya-manyan musibinmu eh, na faɗa ma wani ɗan shi'a ya ce min wai in ji in saurari karatuttukan munazarar da aka yi da malam tal'udi da malam jafar zan gane ko su a nace wallahi haka ne ina faɗa maka malam jafar malaminmu ne kuma wallahi yana da falala a kanmu na ce amma na rintse da allah malamanku yadda suka buɗe kofar tattaunawa da mu sai sun sha wahalar da ba su saba hannunsu malam jafar saboda me ba nan su malam jafar ba su da karatu ba a a'a sai don wannan matsalar momun ba ta lokaci sama da su kuma ai ga munan ga kwari muna jira yi to wannan shine matsala ta biyu waɗanda suke suna da rauninnuka na rashin lafiya na taƙaitawa ta yadda sun ɓoye ilimi sun yi ruwa da shi sun kasa karantar da shi idan kama ikhwanuhum إخوانه بنصر السنة يضيف إلى تأصيله مرض التخذيل nan sai matsala malar imamu bin lukayin jama'a duk wani wanda ya minki yana karantar da sunnar manzan Allah idan kai ahalar sunna ne na kirki inda ya daidai ka karfafe shi inda ya kuskure mutum ne in ya murga ya mutu ka ɗauko abin da yake na kuskuren ka gyara wa mutane ba ma sai ka yi ishara ba cewa wani ne kuskuren nan in yana da rai ya zama tsakaninka da shi akwai nasiha da gyara amma a ce mutum yana ahalis sunna yana rikici da yan bid'a kuma kai kana ahalis sunna da yan bid'a na zaune ka kasa tashi kai muwajahar bida'ar sannan amma kana da lokacin da za ka yi muwajahar dan uwanka ahalus sunna wanda ya ɗauki masa'il na da yana fada da su kana da wannan lokacin alil imamu ibn al-qayyim ibn ya fada yace wa ayyu dinin wa ayyu khairin wani addini ne wani alheri ne fi man yara tun ta haku wanda zai ga alfarmar Allah ana ketata wa za'u ya ga cewa iyakokin Allah ana wulaƙantata. ta wajinuhu yutraku ya ga cewa ana barin addinin Allah subhanahu wata'ala wa sunnata rasulullahi yurgabu anha wani alheri wani addini ne ga sunnar annabi an waye gari mutane na kyamarta wani alheri ne sai tsoho wa baridul qalbi amma tare da haka ana wa sunnar annabi hujumi sai ga mutum ya zauna wallahi bai jin wata damuwa a ran shi daga ran da kana malamin addini ko ɗalibin karatu a taso wa sunnar annabi ba ka jin wani abu a ranka na nutse da Allah ka fara tuhumar imaninka yanzu muna kallon wannan dan bid'an ya fito ya kunduma ma Anas dan Maliku zagi ya ce makaryaci ne ɗaliban shi su faɗa haka alhamdulillah akwai ɗan uwa irin su malam Kabiru Bashir hayaki da na kogo suna ƙoƙari. Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsare shi ya tsare masa mutuncinsa shaitanun akaras. duk kuma wallahi wanda zai ga ana yaƙar sunnar annabi yana da halin ya magana ya kai matakin da matsalar ya kamata ya saba ki da saba to wannan shaitanun akaras ne duk kurman shaitan kama annal mutakallim bilbatul shaitanun natu kamar yadda mai magana da banna shaitan ne mai magana to akwai kuma shaitanun akar kurman shaitan to da ka masu karatu daga ɗaliban karatu har malamai kada wani ya ɗauka cewa ya sha ba yadda za a yi irin wannan masifar da ake ciki an dirka kowa sunnar annaba ana so sai an gabayanta sannan mutane su ja bakinsa su shi ba zai yi ba wahal baliyatu dini illa min haula ai musibar dini addini bata zamanto ba sai ta hanyar waɗannan alladhina idza salimat lahum ma'akuluhum wa riyasatuhum wa'inda idan hanyar da za su ci abinci ta zauna lafiya in suna da shugabanci ba a taɓa shugabancinsu ba ala mubalata bima jara al-addini abinda zai samu addini ba matsalarsu bane in kana neman ka ga balbalin bala'i to ka toshe hanyar da suke samun wani abu ko a ce suna da wani mansibi wani matsayi na shugabanci shugabancin zai samu matsala to ka taba ta ka gani saboda duk wani malami da zai zamanto yana magana ne lokacin da yana da wani shugabanci shugabancin zai samu matsala yana magana ne lokacin da wata hanyar abincinsa za ta samu matsala za ta toshe sannan zai magana a akwai matsala akwai matsala gaskiya wa khiyaruhum almutahazzinu almutalammizu da zababbun wannan lokacin waɗanda suke bakin ciki suke za dandanar abubuwa na damuwa akan addini walau nuzi a fi ba'ad ma fihi gadadatun ko da ainihin wato an watsa cikin sashen abin da yake akwai gazada shine ko da an walau nuzi'a fi ba'd ma fihi gazadatun arehi ko da ainihin wato an watsar da abin da yake ana ganin cewa wannan sashen abin yana da alaka da kaskanci da ta waya da aibu gare shi fi jahihi wajen a rage matsayin mutum a malihi ko dukiyarsa bazala wanda ya bayar wata bazala wa wajadda ta'ala to wannan sai ce wasu ta'amala maratibal inkari salasa bi hasbi wasfihi dole ne idan banna na faruwa sai ka yi amfani da matakai guda uku gwargwadon yadda kake iyawa wa ha'ula ima a sukutihim min ainihin lahi waɗannan mutanen tare da faɗuwar da suka yi ba su da kima a gaban Allah a idan Allah wa maktin lahi lahum da kuma ƙin da Allah ke musu kada bulu fi duniya an jarabe su ko sun jarabta a duniya bi a zame baliyatin wacce ita ce musiba babba ya kunu wacce za ta kasance wahum la ya shi ba su sani ba wa huwa mautul qalbi shine mutuwar zuciya fa innal qalba fa lallai shine zuciya kullama kanat hayatuhu tam. ita zuciya duk lokacin da rayuwarta ta zama cikakkiya ce to kana ghadabuhu lillahi ta'ala wa rasulihi aqwa wa intisaruhu lid akmal idan zuciya ta cika da imani to za ka ga cewa lokacin ne take damuwa da abin da ya damu janibin Allah kullum da aka waye gari kaga mutane ana taba addinin Allah babu wanda ke damuwa to wannan yana nuna maka cewa wato musiba ta riga ta samu zukatan mutane ta hanyar da sun mutu zukatansu ba su sani ba zukatan sun mutu ba su sani ba wannan ita ce musiba tare da ba su da kima a idan Allah a gaban Allah da kuma kyamar da Allah ke musu to sun jarrabu a wannan duniya da mafi girman jarrabawa wacce za ta kasance amma ba su sani ba shine mutuwar zuciya yadda ita zuciya in ka rayu to za ka ga duk lokacin da aka taba Allah aka taba annabi sai ta motsa amma in aka taba Allah aka taba annabi kaga zuciya ba ta motsi to Allah ya kiyaye zuciya ta riga ta mutu ne sai dai da hali kuma sannan gwargwadon yadda zuciyar mutum take da rai gwargwadon irin yadda take kai farmaki wajen kariya ga abin da ya shafi kare darajar Allah da darajar manzon Allah da darajar addinin musulunci wannan maganar ibn al-qayyim yayi ta cikin ilamul muwaqqi'ina a mujalladi na ainihin wato daya na biyu shafi na ɗari da ashirin da ɗaya ya ce wa ƙari ya ƙulu ƙa'ilin wani mai magana zai iya magana ya ce ma fa'idatu ikiradin misu da hazihin risala wai ma menene fa'idan fitar da irin wannan risala da kashfi hakikati mazhabul isne a shari'a yadda kake ta ƙoƙarin kai tonan siriri ka bayyana miyagun aƙidun ɗin shi'a wa anna zalika lam yuqaddim wa lam yu'akhir fi dhill hadhihi al-awlama a yanzu da duniya take ta ƙoƙari kan maganar tattalin arziki ba wannan abu ba ne lam yuqaddima wa lam yu'akhira ba ci gaba za ka kawo ba illa an yasha Allah sai idan Allah ya ga dama yace fal jawabu idan mutum yace dan akwai wanda suke ganin haka wannan karatun da muke na aƙida akwai matsaloli da suka fi su muhimmai don mai ba za mu ɗauke su ba a yi ta karatu a zo ana maganan mutuwa kabari waye to ka mutu ka shiga kabari ka je ka yi sallah baka da imani imanin ya lalace kana zuwa kabari a dawo a gyara ne sai ce fal jawabu anna kitaballahi ta'ala wa sunnata rasulihi qad dalla alqur'ani da sunna sun yi nuni cewa أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحج ba yadda za a yi yadda al'amari zai zama al'umma annabi ba za ta zama iri ɗaya ba akwai jama'ar da ba za ta gushe ba tana riƙe da gaskiya alladhi ba sallahu bihi muhammadin wanda Allah ya aiko annabi da shi ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama shi yasa zamu ga lokacin da balaraban mutanen yamma abdullahi wando ya rubuta risalatun nasa'ihi ya aika wa ɗan uwansa fulani shehu abdullahi wando yana magana cewa farkon da awar shehu usmanu abin mamaki cikin waɗanda suka ƙi karɓar ta akwai fulani ya ce lamma ra'aitu aksar bila aksar biladi lokacin da na ga mafi yawancin garuruwa ya ati awamu ahliha gama garinta suna zuwa wa kawasuhum da kuma keɓantattun su ila Sheikh Usman yantafi'una bi mawa'idihi suna amfanuwa da wa'azin da yake wa yata'addabuna bi adabihi suna daddabtuwa da irin ladabin da yake da shi na alkur'ani da sunna wa yadkhuluna fi jama'atihi suna shiga cikin jama'arsa afwajan jama'a jama'a yace walam ara zalika fi galibi qabilatina ta ce sai ban ga wannan a cikin mafi yawancin kabilar matabada ne ba kuma za ku ga galibi wannan sunna ce ta Allah idan mutum ya taso a gari za ku ga in ba Allah ba ne ya ce sai ku ga mafi yawanci mutanen wajen garin sun fi karɓarsa da ko da Allah ya yi masa falala wani yana ganin dan mai ma kun taso an yi kwallon layi tare duk da Allah zai ma falala in ta karatu ne nan an yi magana da ce a ah, wa dijango ne ba gijango ne ba sai eh, haka zai fada to shi yasa zamu ga hatta makka a farko ta ki karban manzon Allah sai Madina ce ta karbe su mutane in ka taso tare da su suka fanta kasan su to ga suna da raini ko da ka cancanci girmamawa to suna ganin baka cancanta ba kuma suna iya ɗauko na waje wanda bai kai daraja ka ba su kimanta shi sai ce wa su kabilar mata fulani su ne wa'inda aula bi zalika su suka fi cancanta su rungumi karanta wa shehu usmanu ya ce na zamtu kasidatan ha'iyatan sai na rubuta kasida ha'iya sammaitu ha na sa mata suna risalatan sa'i risalatan nasihohi wa arsaltu ha ilaihim na aika ta zuwa ga yan uwan mu fulani ya ta'ammalu ma haddan su lura da abin da ke ciki wali u ila nasri dinillahi ta'ala suna so su gaugawa su fito wajen taimakon addinin Allah to shine yake fada yake cewa tsariftu wa ashjani tuyuril kawabihu wa farrahani min hal guyusur rawaihu wa kawwafani aidan diyabun bawarihu wa ammanani minha tsawanihu. sawanihu لقول النبي لا تزال jama'atun على الحاكم منا أو يجيء المقاره شو عبد الله na yi farin ciki ina sa tsammanin farko mutanenmu na fulani za su karɓi da aushi usman ya ce amma ina fa ajiyanin tuyuru alkababihu sun tsaye masu gama fuska sai suka sani bakin ciki daga nan ya ce wa sai suka faranta min albuyusu giragije a sawa ar wanda suke malalar da ruwa ha daga wancan bakin cikin da nake ciki sannan wa kawwafani aidan ziyabun bawarihu kyarke sai waɗanda suke kawo wa mutum farmaki ta ɓangaren ainihin wato hagu yayin da suka tsoratar da ni ya ce wa an mana ni azziba'u as-sawani'u sai ga kuma wasu barihi waɗanda su kuma suke kawo taimako ta bangaren ainihin wato dama sai suka aminta da ne minha daga wancan tsoratan wanda kirkeci suke mu me yake nufi lokacin da ya kamata waɗanda su ba addinin musulunci kariya suka ƙi kuma yana ganin su ne suka fi cancanta sai Allah ya kawo su waɗanda ba ya tsammani ba suka yi kuma mu ma shine abin da Allah ya faɗa mana cewa fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka ƙi Allah ba zai bar addinin musulunci ya ci gaba da tafiya haka ba ko ka yi ne ka ɗaukaka duniya da lahira ko Allah ya ajiye kai ka wani amma Allah ba zai bar addini ya ci gaba da tafiya haka ba kuma duk abin da kake takama da shi in kuɗi kake ji ko ilimi ko mulki ko kai amfani da damar ka ka taimaki addini Allah ya ɗaga darajar ka duniya da lahira ko ka ƙi kuɗin ne a koren da za a sa ka a kabari in mulkin ne a koren da za a ce to tsohon kaza yawwa da gwamnonin jihohi yanzu da wanda yake shugaban ƙasa ne tarihi zai kiyaye a kiyaye yau ashirin da wa talatin ga watan ramadan tarihi zai kiyaye za a rohoto a koren da sai da ka tsohon gwamnawa ne ko tsohon kazawa ne mai katsina nawa addini wannan kuma ya rage naka ya rage naka sai ce li kaulin nabi saboda faɗin annabi da ya ce la ta zali jama'atu wata bazar jama'a ba za ta gushi ba alal haƙƙi tana kan gaskiya minna daga cikin mu wannan al'umman au yaji al-maqarihu da ma'anan hatta yaji al-maqarihu har abin da Allah ke kaddarawa na alkiyama su yazo to shine ya faɗa cikin maganganun shi yace dan Allah ala abligan anni li hayyi risalatan dan Allah wa zai isar da sako ga ɗan uwana da dangina da iha rijalun aw nisa'un sawalihu mazaje na kirki da mata za su kiyaye wannan wasiyar li alimihim aw talibul ilmi ra'imin li izhari dinillahi fihi nasihu aqulu lahu qum wad'u lid-din da'watan tujibha awamun aw khawasun jahadihu wala taksha kada ka ji tsoro fi izhari dini muhammadin wajen bayyana addinin annabi muhammad bi qawlati kalin ta tasihi kanatihi da maganan mai magana wanda wawa yake koyi da shi wala tafshir takziban kada ka ji tsoron karyatawa wa inkara jahilin da inkarin nan na musu wa ha jahulin da isgilin jahili dalla wanda ya ɓace wal haƙo sabihu gaskiya shi zai ci gaba da bayyana wa ta hammazin wa diginin mushahinin ya mallil awa'id rakihu wato giba wanda yake mai zunki da wanda yake shakarar da kiyayya ta addini a zuciyarsa sannan ga shi makiyin addini yusa'iduhu wanda ke taimaka masa man wanda rakihu ya karkata lil awa'i daga duk wata muguwar al'ada wacce ta sabawa addini sai ce ka ci gaba da kiran addinin musulunci walaysa limata bin yadullahi hadimu duk abinda Allah hannunsa ne ya gina shi to babu kuma wanda isa ya rushe shi wa laysa al'amrin lahi in ja'a dariyo al'amarin Allah in yazo babu wanda isa ya tunkuɗe shi yace ka tashi ku tashi wa bayyin lahum anna al'awa'id buhrijat wa sunnatuna lahat alaiha alawa'ihu har shehu ya faɗa ya yace mu sai da ya zamanto wa ahalud dinal yawman zawa zillu zahihim wa sunnatuna qad ballalan hadawa'ihu ma abuta duniya yanzu matsayin ya kaskanta amma mu sunnar annabi da muke riko da ita ita take tafiya yace wa mun kuru hada dini da inkarin wannan addinin kada khaffa waznuhu ma'aunin sa yayi sako sako amma wa mizhiru wanda ya tashi yana bayyanar da addinin musulunci mizanuhu al-yawma rajihu ma'aunin sa shi yake dagawa yace wa nasiruhu qad sara fi nas aliyan duk wanda ke taimakon addini a lokacin sa sai da Allah ya dauka shi wa munkiruhu lil khas wal amdanihu wanda kuma diye musan addinin musulunci wanda yake gama garin mutane ne ko yana cikin kaskantattun mutane ga wato ba wanda Allah bai kaskanta shi ba kuma mu ma a zamanin nan namu a rike tarihi zai ruwaito duk wanda ya dafa ma addini Allah zai bar ambatansa ya wanzu mai kuɗi ne shi ko mai mulki ko malamin addini yanzu tarihin da'awar malam bakar ba za ta taba cika ba sai da alhaji amadu cancanci Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama ba ga shi yanzu muna tunawa da shi ba mu ce Allah ya masa rahama masu kuɗi nawa ne suka yi zamani da malam a zuwa lokacin da ya rasu wa ake tunawa irin yadda ake tuna cancanci dan me saboda ya ba addinin musulunci gudunmawa ta hanyar malam ya karantar da sunna lokacin da sunna take bukatar gudunmawa to shine malam yake cewa ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu la tazalu min ummati da ummatu al'umma ba za ta gushe ba daga cikin al'ummata qa'imatun bi amrillahi tana tsaye akan al'amarin Allah la yadurruhum ba zai cutar da su ba man kazalahum wanda ya warbar da su da haka wanda yake ganin ga wata matsala ya kamata ya tashi ya dafa mana yake kar ya ɗauka mu kan kansa yema wala man khalafahum ko wanda ya saba musu hatta ya ati amrullahi wa hum ala zalika har sai al'amarin Allah na alkiyama ya zo suna kan wannan shine malam yake cewa wannan hadisi rawahul bukhari al-imam al-bukhari ne ya ruwaito shi wanda ya kawo shi babu su'alil mushrikina babin da ke magana akan mushrikai sun yi tambaya an yuri ya homin na biyu aya fara homin shi kakan kamar annabi ya nuna musu aya sai nuna musu tsagewar wata sai ce wa anna ummatahu al'ummar annabi la ta ala dalalatin ba ta taba haduwa akan bata ba bai taba wa in matsala ta taso wacce ya kamata a faɗi gaskiya cikin al'ummar nan ta annabi sun kasa faɗa wallahi sai kaga Allah ya hore waɗanda ko za su mutu sai sun faɗa ba za a taɓa zama haka ba kowa za su faɗa su mutu wallahi sun faɗa ya hadisi abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗa yake cewa inna allaha la yasma'u ummati aw qala ummata muhammadin allah ba zai tara al'ummar annabi muhammad ba ala dalalatin akan bata sai ya ce wa yadullahi alal jama'a hannun Allah yana tare da jama'a wannan hadisi al turmizi ya ruwaito shi ya rasu hijira 279 ya kawo shi hadisi na bakwai babu ma ja a fi zumul jama'a musul albani a littafinsa wato mishkatul masabi ya inganta wannan hadisi a wannan shine sannan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa annabi ya kara cewa Mamin min nabiyin babu wani annabi ba asabullahu fi ummatin qabli wanda Allah ya turo cikin wata al'umma kafin ni yace illa kana lahu min ummatihi hawariyu face annabin yana da yan kundin bala yan gane kashe ne akan addini shi yasa yace kowane annabi yana da hawari nashi hawari din shine zubairu bin awwam sannan wa ashabun annabin yana da sahabban da ya akuzo bi sunnatihi suna riko da karanta wasa wa yaktaduna suna koyi bi amrihi da umarninsa thumma sannan annabi yace harfu tartibin Har atfin wa tartibin ma a tarahi bayan an dan samu wani lokaci innaha takhlufu min yin khulufun masu mayewa za su maye su biyo daga baya Ya mala ya la yaf'aluna wa ya yaf'aluna ma la yu'maruna za su faɗa abinda ba za su aikata ba sannan za su aikata abinda ba shi aka yi masu umarni ba gashi nan kana ganin shugabanni kowa yanzu in ya fito takara haka zai zo ya bugu fassa ya muku alƙawura na ƙarya yancin jama'a zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza da ne ake cewa an an tura mota in ta kai sai a watsa muku kura yanzu ba kura ake watsa ba buwa ake watsa mutane A kusan irin tabo na kan titi in aka watsa maka shi a farar riga sai dai ta mutu haka wallahi lazi ba abin da zai fitar da shi haka ake to dan wani abu ma in kaga ka gurgura to an yi bala'i da kai da tashin hankali za a gurgura shi yasa in kana fita kasashen waje ko a afirkan nan ne to duk wanda ya taso a najeriya ya girma a cikinta ya mutu a cikinta bai taba fita ma dole ka tausaya mai wallahi dole ka tausaya mai eh da na ma la fa'alu wai sai annabi yace faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da hannun shi mu'mini ne ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن wanda ya yake su da harshen shi mumini ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wanda ya yake su da zuciyarsa mumini ne sai ya ce walai sawara a zalika min al-imani habbatu khardal bayan wannan mutum bai da imani ta sararin imani ayar zarraba ka da imani wannan fa duk wannan da za ta faru dole ya zamanto kana mataki uku ko ka hana ko ka fito kai magana ko abin da ake yi ka kyamace shi a zuciya yanzu kaga ina inda kuma cikin nan da ka fito da ita sai ka samu akwai wanda sai sun dafa mata annabi ya ce a faɗa maka idan banna ta bayyana ka dafa mata kana goyon bayan abin da ake yi baka kyamaci abin a zuciya ka ba walaisa wara a zalika min al-imani habbata kardali mutum ba shi da kwayar imani ba shi da tasarara na imani wannan shine wannan hadisi al-imamu muslim ya kawo shi hadisi na hamsin babu bayani kaunin nabi kaunin nahi anil munkar min al-iman babun cewa inkarin munkari yana daga cikin imani wa annal imani yazidu wa yanqusu wa annal amra bil ma'ruf wan nahi anil munkar wajibani yin umarni da abu mai kyau da hani da sanna wajibi ne dole ne sai ce wa inkarul kalbi inkarin zuciya huwa al'imanu bi anna hadha munkarun dole ka sa a zuciyarka cewa wannan abun banna ne wa karahatuhu lidhalika kuma ka kyamace shi akan wannan idza hasala hada in aka samu wannan kana fil qalbi imanu a cikin zuciya akwai imani wa idza faqada al qalbu ma'rifata hada al ma'ruf idan zuciya ta rasa sanin wannan abin ma'rufi ne wa inkara hadal munkar da rashin inkarin wannan munkarin irtaka a hadal imanu min alqalbi to imani ya dauke daga zuciya Allah ya kiyaye da haka duk wa'anda za ku ga wani abu na yanzu abin da zake da ban mamaki hatta wannan yaron fa da ya fito ya durawa Allah zagi ya durawa annabi zagi wallahi akwai wanda suka goyi bayan shi kuma wai musulmi ne fa a durawa Allah zagi a durawa manzon Allah zagi kuma wai mutum ya fito ya goyi bayan wannan bannan kai jama'a lallai annabi ya yi gaskiya da ya ce man ya ishi minkum ba sai kasi da gashi ko muna gani duk wanda wannan matsalar da ta faru mafi karancin abin da za ka yi kana musulmi ka ji abin da aka yi zuciyarka ta kyamaci abin kuma baka ka goyon bayan abin amma na rantsi da Allah duk wanda ya goyi bayan wannan abin annabi ya ce a faɗa masa walaisa wara a zalika min imani wallahi baka da kwayar imani sai dai kawai sunan musulmi amma imani ta tsararar imani baka da shi wannan shine Allah ya sa mu dace ana nuna mun cewa lokaci yayi zan tsaya nan wa bi hadhal kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh